jin daɗi na kwarai da amsa goron gayyata da na gabatarwa dr idris abdulaziz dusantan shi da ya yi kuma gaskiya na ji daɗin wannan amsa goron gayyatar tasa kuma insha allahu tabaraka wa ta'ala za mu tattauna wannan matsaloli da yake muna magana a kai musamman abin da ya shafi sallama ɗaya da ya nuna cewa al'ada ce ko kuma bidi'a ce da kuma rawani da ya ce al'ada ce ko bidi'a ce da kuma sakin hannu da rikon hannu da yake cewa sakin hannu bidi'a ce da kuma duk abubuwan da yake sukan mu a kai a matsayin bidi'a to na ji daɗi ni na ba shi goron gayyata kuma na ji daɗin amsawarsa ina fata allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ranar da za mu taru da jama'a da shi mu tattauna wannan al'amari na biyu kamar yadda na ji yana cewa ya amsa kuma sai ya ce a yi a masallacinsa to ina ganin inda za a yi mukabala da ni da shi duka ba hakkinmu ba ne ba za a yi a masallacinsa ba ba na goyon baya domin in dai yawan masallatai ne a bauchi in an kasa masallatanmu kashi goma bai da kashi ɗaya amma ni ma ban ce a yi a masallacinmu ba abin da ya kamata shine mu samu wani wuri wanda yake isa neutral venue ba namu bane ba nashi bane wanda yake da dukkan tsari da ake da bukata misali a ce ɗakin taro tunda cikin garin bauchi ne ba za a rasa ba a je a kama kuma duk ka'idan da ya kamata a bi na tabbatar da cewa an yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana sai a yi sannan abu na uku kuma ba mu da ba shi da ikon cewa zai takaice mana masu ɗauka mu ina ganin har masu talbishan ma za su zo su ɗauka za kuma a yada shi live program mu abinda muke son mu ce masa yadda yake cewa ba abin da zai same mu mutanensa suna da tarbiya to insha Allah ta'ala mu mukan yi taro na kusan mutum miliyan guda amma haka ake taron lafiya a tashi lafiya kuma na biyu da yake cewa ai sun yi mukabala da mutane a gidansa ma an yi falansa an yi wannan irin mukabalar da suka yi ai ba irin mukabalar da zamu yi bane mukabala ce wacce zamu yi ta daidai da zamani ina bayi shawara ya duba mukabalar da na yi da limamin 1004 a masallacin sojojin sama da ke lejiko a ainihin victoria island to irin wannan tsarin mukabala ya kamata mu yi kowa za a ba shi lokacinsa ne da zai yi magana idan minti talatin ko arba'in aka baka ka yi magana a kan abin da aka ce kace za ka yi magana a kai da hujjojinka nima idan an bani minti talatin in yi magana sannan a koma rebuttal na biyu wanda ya fara a na farko ba shi ne zai kare ba shi ne kuma zai fara a na biyu ba wanda ya yi na biyu a na farko to shi ne kuma zai fara a kashi na biyu saboda haka batun cewa a yi masallacinsa wannan ba ma maganan yi ba ne inda maganan masallaci ne da sai ce mu ya kamata ya bi mu masallacinmu domin in masallatai ne mu ya san muna da masallatai masu ɗimbin yawa a cikin garin bauchi amma ba na buƙatan a yi a masallacinmu ko a nashi sannan kuma abu na uku da nake so ya sani mukabala ce wacce za a yi ta a kan tsari saboda idan muka yi tsarin da ya kamata in za mu yi awa ɗaya da rabi kowanne yana magana aka raba awa ɗaya da rabin nan minti hamsin misali da minti arba'in to ya kamata mu san cewa duk wanda aka ba shi dama ya magana zai yi magana na haka muna bukatan shugaban zama na wannan mukabala wanda idan ka fara ya san da karfe nawa ka fara sannan lokacin da ka suka kai kuma zai maka magana cewa mintunanka sun kai ka dakata sai kuma wanda zai ci gaba ya zo ya ci gaba kuma ban yadda da cewa wai za mu yi mukabala ne yana faɗa ina faɗa ba a'a mukabala irin wannan na hayaniya ni ba na yinsa na yi mukabala da muhammad bin usman tun shekaru kusan 20 a baya a syrian mosque duk wanda yake so ya dubi yadda muka yi mukabala allah ya ji kan rai assistant commissioner of police na wannan lokaci alhaji sani ahmad shine a tsakanina da bin usman muka yi mukabala bin usman ya yi nashi jawabi ni ma na yi nawa to haka nake so a gabatar da wannan mukabala ba wai ka je kana surutu a lokacin maganan ka kai ne duk abin da ka ga dama ka faɗa lokacin magana ta lokaci na ne duk abin da nake da shi in faɗa to haka nake son a yi wannan mukabala din na haka ba kai bane za ka tsara mana yadda za a yi a'a ina son ne mu duba yadda za mu tsara kwamiti mutanen ka su zo mutane na su zo a bauchi ina da jama'a a zo a zauna a duba yadda za a tsara wannan mukabalar a yi ta cikin nutsuwa da kwanciyar hankali domin wannan maganar magana ce za mu yi wa mutanen duniya baki ɗaya musamman kuma masu jin harshen hausa dangane da wannan matsala ta addini kuma na uku shine kar mutum ya je ya canza tofik abinda muke magana a kai shine kace sakin hannu bidi'a ne kace ainihin rawani bidi'a ne kace ainihin wato sallama ɗaya bidi'a ne sannan ko da kace ka amsa wannan mukabala cewa kace yan gargajiyan izala to da dai sauran abubuwa to akan wannan matsayar taka ne za mu yi mukabala da kai mu tattauna ba dama ka zo ka canza magana ka ce ai baka ce da an kai aka yi bai yi ba a'a akan wannan ne in ka san ba akan wannan kake da magana ba kar ma ka tinkare ni sannan kuma magana ta ta gaba wanda nake so in gaya malam Idris shine a batun cewa babu mutanenka suna da ladabi suna da biyayya to kai kasan san mutanenka ai mu ma mun san namu ai magana ladabi da biyayya da kake magana ai ba wai mun jin tsoro bane in mun ce za mu je mu yi mukabalar a masallacin naka ma in muka je masallacin naka inda zaka ce zaka nemi ka tada hankali sai ka rasa yadda zaka yi da kanka to amma mu ba maganan tashin hankali bane magana ce ta ilimi magana ce ta hujja magana ce ta dalili magana ce ta nutsuwa kuma magana ce wacce muke son a gina shi a kan maganan magabata kar ka zo ka ɗauko mana abin da ba ka da dalili a kai ba ka da asali ba ka da magabata a cikin wannan maganan ka ce kai ɗinnan ne za ka yanke hukunci akan wannan maganan duk abin da za ka faɗa ka jingina shi wa magabata magabatan kuma da suka kai a yi dogaro da su a harka ilimi sannan magana ta ta ƙarshe dangane da wannan mukabala idan ka ga ya yi maka in ka ga yayi maka in bai maka ba kai ma kana iya magana ka duba in ka ga yayi maka ina ba da shawara mu sanya wannan mukabala ranar da biyar ga watan nan ta goma sha ɗaya shine asabar kenan ba wannan mai zuwa ba asabar ta sama sai mu je mu samu dama za a kama wuri a tattauna wannan al'amari idan Allah ya sa mun gama a wannan ranar ta asabar shikenan alhamdulillah in kuma ba mu iya kammala topics in ba akwai topics din da ya zama mun yi rizabin in yi a free sai mu tattauna shi kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala ranar lahadi idan Allah ya taimake mu mun gama asabar shi in ba mu gama ba muka yi lahadi muka gama alhamdulillah in ba mu gama ranar lahadin ba ma muna iya sake sa wata rana a ci gaba har sai an kammala waɗannan abubuwa da kake tuhumar mu a kai a matsayin mu na yan bid'a ko yan gargajiya ina fata allah maɗaukakin sarki ya taimake mu kuma ina gaya wa al'ummar najeriya da ma afirka gaba ɗaya wannan mukabala abun farin ciki ne ba za mu zo don mu wulakanta kowa ko don mu ci mutuncin kowa ba za mu zo ne mu bayyanar da hujjar da take tare da mu da gaskiyar da muka san muna tare da ita ina fata shi ma da wannan manufar zai zo ina roƙon allah ya ba mu gagarumin nasara ya sa a yi lafiya a gama lafiya a tashi lafiya kuma Allah ka sa al'umma su fahimci wannan al'amari kuma su amfana da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi